¡Sí! shi muna nan gidan wasan dan gargajiya na gawan bature da ke karamar hukumar makuda a dambe tsakanin wato shagon bakon autan mamman da shida shagon na isa kasa a nan gidan dambe na gawan bature gashi na ana kai farmaki kowa wato shagon na isa kasa shine dogo ga nan baki-baki da fari-fari gashi nan wallahi da murnin fa shagon lai sa kasa ya dake gashi nan ne gashi nan ayya ayya ayya wato shagon lai sa kasa ya fi halaka wato shagon ba ko watan mamman inda ya lutta masa yatsa gashi nan alƙalin wasa alƙalin wasa ya rike shi alaska yana masa gata ya sake shi ya ce saka shi zai tafiya ya ke sake shi ya bari sai ya dawo hayyacinsa alaska alƙalin wasa to gashi nan dai gashi nan dai gashi nan ayya ayya ayya wato shagon da isa kasa ya fi halaka wato shagon ba musamman inda ya lauta masa yatsa gashi na alƙalin wasa alƙalin wasa ya rike shi alaska yana masa gata ya sake shi ya ce saka shi zai yi tafiya ya ke sake shi ya bari sai da hayyacinsa alaska alƙalin wasa to gashi nan dai shi ka buga mana la ilaha illallah wato ka taɓa ganin mai da mana tausayi ya buga masa ya kara masa wallahi gashi nan ya bi shi ka buga mana ayya wallahi ya masa overcoat ya kama da shi wato kisa nabi kenan a wannan rana kuma a wannan gida wato ka taba ganin mai da mana tausayi ya buga masa ya kara masa wallahi gashi nan ya bi shi ka buga mana ayya wallahi ya masa overcoat ya kama da shi wato kisa da bi kenan a wannan gashi nan ya sa kambu har guda biyu a wato garin bannan, layi layi lalau dogon shi aike shine mai gajeren wando kuma shine dogo yayi dogon kari ya tsaya na kallon sai da shawon garban zan ya yi rujiya garin bannan dai garin bannan layi layi lalau garin bannan shawon garban zan shine mai dogon wando kai garin bannan layi layi lalau to ana dauke ba da diya wannan dambe shagon garban zan alƙalin wasa ya ce a je a sha ruwa to shi nan ne shawon garba wanzan da shi da dogon sha ake dogon sha ake yayi dogon kari yayin da shi kuma shawon garba wanzan ya raba biyu yana jira ga ta ina zai biyo shi nan ne an kai farmaki wato an fara bishin shi kuma garba wanzan ya bige shi amma shi bai san ya bige shi ba a daidai wannan lokaci masu kallon mu kai tsaye daga filin wasan damban gargajiya na gawan bature nan jihar Kano

ai ya an fasa ko shawon garba a gaba ya juya amma to an kallo sun zo sun raba kuma Allah ba mai rabon sa'a shagon ba kudin mutu ya fara kai farmaki amma dan da ba wutan da munza ya ce ba haka ake ba ya tsaya gashi nan ya kara kai masa farmaki ga damban nan to ga damban nan ta gadan ban nan shagon autan dan munza ya dafa ya dafa ya saki ba ku dan mutuwa sai ta ki amma kowa da to ga sunan dai ga sunan ya da kirjin sai ya ce yi zai gadan ban nan ta ta gashi nan dai rauni karka da kariya Allah kiyaye to dokon alaska alkali ya ce dan babi zaka na dan mutuwa wayan ka gama ma akwai shagon bisi gashi nan alkalin wasa zai busa ku sha ruwa gadan ban nan gadan ban nan gadan ban nan ta alƙalin wasa ya ce akwai don ba ƙasa ku yi in za ku yi turmi biyu ne damban nan idan bai kisa barbawa za a yi turmi biyu ne wajen minti biyu da rabi kuna wannan dambe gashi nan to gulma da arewa ake babata a filin wasa nan gashi nan nan manan nasu kai aje a sha Oh ko ba wani ba malamai to babu babu wannan da banna kimanin minti biyu turmi na biyu daga wannan shi kenan ayya ya farmaki shagon bakon nan mutuwa da alamu Alkalin wasa zai raba akwai damba an ba shagon roke da zai shigo yanzu yanzu nan bayan gama wannan damba to to ayya ah, tsakanin bahakon ibola da shi da abba shagoro gate abba shagoro gate eh. dan dan bane wanda yayi damba da sukar kocin do sun dogo mai takwasa su dogo kyallo shi ma kuwa wato ba ibolo ko bolo kosa bai ba shine wanda ya sumar da alƙalin bello wanda ya taga taga ya fadi dan bane sai dai mutum rauni kawai targa da kare Allah kiyaye dan bane wanda ba sa gudu kowa baya gudu a tsakani yanzu ne za a nemo yan dambe kuma za a yi dambe ga damban nan wallahi na bai bakon ibola a shirye yake ne kungiya ta yi kudurni ya za ta zauna su yi da shi su zauna a yi magana to masu kallon magadan ban nan ga tsakanin wato bako wata mamma da shida bakon na balbali bako wata mamma shine mai bakin wando yayin da shi kuma bako na balbali ke sanya da wando na shadda da kuma hula a kansa dan bana na har yanzu ban dodo inda ce wani abu amma ba ku wata mamman aunawa yake yi ya kai na ne zai fishe shi ga damban nan kayya ba ku wata mamman ya rike ya kasa bugawa tausayi ne ko kuma ne? to ga damban nan an dawo turmi na biyu ya ce dan bannan banar zai ma alheri ne in ka samu dama ka bige ni yanda ni ma na samu dama fa baki alkazan ba ku ta mamman bige ka yi. ga dan bannan za ba ku ta mamman dan ba ke yi alƙalin wasa ya ce bai busa ba ga sunan wannan dambe ne dambe ne na neman sa'a wake ne ma Allah ba biyar sa'a sai da rauni ta kare kare Allah shi yayi kawai ga shi nan ga man nan kai ba ga wata mamman ah ya take ne ba ga wata mamman bakon na balbali da shi bako ta mamman bakon na balbali yake tsayawa idan ban yayin da bako ta mamman ke kai farmaki ta ko'ina gashi nan ba akwai matsala a wannan dambe to gashi nan an je bangaren kudu to alkalin wasa ya busa ya ce a tsaya